in mutum bai je aiki ba bai da albashi kenan za su cire na yawan kwanakin da kuka yi kenan eh to wannan ai wanda muka yi mai mai aikin wannan watan kuma shi abin da ya kamata ya gane yajin aiki fa kowa da yancin yi, yana cikin dokan tsare-tsare na kwadago kuma shi maganin da yake yi shine bai tsaya aikinsa ba a ai mun sanar da shi mun sanar da ministirinsa ba sau ɗaya ba sau ba sau daga bisani kuma na tuntubi comrade muhammad bala yakubu shugaban kungiyar malamai na kwalejin kimiyya da fasaha na tata da ali da ke bauchi domin karin haske dangane da batun janye yajin aikin gargadin ga abin da ya ce alhamdulillah mun yi yajin aiki na gargadi kamar yadda ba mu yi wani aiki na da ya shafi attending ɗalibai ko administrative ko academic da muke kiran shi ba kuma har tsawon na waɗannan kwanaki bakwai da muka saka kuma mun dawo aiki karfe sha biyu rana ranar wanda da ta wuce. Wannan umarni na ku koma bakin aiki ya fito daga ina ne? Ya fito daga uwar kungiya ta ƙasa kenan ta malamai. Wannan batu na cewa akan ku koma bakin aiki an samu daidaito ne a tsakaninku da gwamnati. Muna shiga yajin aiki a wannan ranar a cikin gaggawa wanda yake rike da mukamin Najeriya a yanzu wato acting president ya yi directing din ministan ilimi da karamin ministan ilimi da ministan ma'aikatu da sauran kuma wanda yake jagoran board inda su ne suke lura da duk wasu ayyuka na polytechnic wato NDTE executive secretary na wurin akan su nemi wato mu na kungiya na malamai a zo a zauna a ci gaba da tattaunawa akan damuwoyi ko kuma kwarace-kwarace da yajin aikin gargadin a take aka jawo da wasu man da a aiki a polytechnic inda yake koko a kuma take a wani reportin da wasu kwamiti ne na gwamnati suka bayar akan ga abun da ya kamata a yi ma makarantun polytechnic da suke Najeriya da an yi a yi rilijin wannan template din abuwa shi ma a take a gaban ministan da sauransu aka fito da wannan template din kuma ake kokarin implementing dinsa amma a yanzu haka dai insha Allah ana ci gaba da renegotiation wato ana ci gaba da bayanai ko kuma ana ci gaba da zama na sasantawa tsakanin kungiya na ƙasa ta da kuma wakilcin bangaren gwamnati kuma alhamdulillah idan zuwa yanzu muna ganin ci gaba a cikin tattaunawar.